kyar yana fankama yana takama yana cika baki yana narko yana cewa zai yanka yana cewa zai yi kaza kaza da sauransu da sauransu ai ba shi kadai bane sauran masu na yi anan sai in ce ma'aka ya akhi ma'ak ma'ak ma'ak alfu marra ya akhi ala ra'si haka ne duka biyun su daina me yasa kake goyon bayan Sheikh Abdul Jabbar amma kake sukan sauran ni usulubi na shine sukan duka shine kuma abin da yake ba mutane haushi sheik abdul jabbar daina su ma ku daina have two wrongs ever made a right when has it ever happened that two wrongs made a right Two wrongs <laughs> never make a right. Ba daidai ba guda biyu sun taɓa yin daidai? A ina ne aka taɓa samun ba daidai guda biyu ba suka yi daidai? Ba daidai ba guda biyu ba su taɓa yin daidai ba cewa aka yi idfa billati hiya ahsan a sayi'a idfa is sayi'ata billati hiya ahsan ka tunkuɗa mummuna da wadda ta fi kyau ba a gyara ɓanna da ɓanna idan ana so in yarda to wanga ana suka kowa ana kama hannun kowa amma kada a kuskura a saki sheik abdul jabbar ya tafi amma a dinga sukan sauran mutane babu ba wani wanda na yarda da abin da yake yi dukkansu ba daidai suke ba kuma wannan shine standing uslubi na standing uslubi na kuma kowa dole ya gane wannan ba wani abin da yake alheri ga wayan abubuwan da suke faruwa kuma har yanzu har yanzu ban ga ban fahimci har yanzu ban samu abin da ya gamsar da ni akan cewa Sheikh Abdul Jabbar dan shi a bane abu ɗaya nake yana son a fahimtar da ni ta ina Sheikh Abdul Jabbar ya zama dan shi'a ta kare martaba annabi wannan kowa yana yi har su kansu waɗanda suke faɗa da shek Abdul Jabbar dan san ce ne suna faɗa da shi saboda suna kare martaba annabi su suna da itikadin Sheik Abdul Jabbar na cin mutuncin annabi ka ce ƙarya suke yi wannan matsalar ka ce ba za ka iya dangara ta a kaina ba kila in yadda ƙarya suke yi kila in yadda ba ƙarya suke ba wani maudu'i ne na biyu hargowa da fitina ba su da amfani a cikin al'ummar musulmi kwata-kwata ba su da amfani waɗannan ababen a takaice su suka kawo mu inda muke a yau sheik abdul jabbar nan ba wanda yake ragamawa ya ce dukkan malaman shi an duniyan nan gabaki su ya fi su sani shi an ce kila ma hada imma bai raga mana ba an ce man ban ji ba kila na ji na manta amma in dogara akan an ce man an ce man Sheikh Abdul Jabbar ya ce da fadan yana jin tsoron kada mutane su zama yan shi'a ba da ya faɗi wani abu da ya faɗi abubuwa ma Sheikh Abdul Jabbar din shine ya fuskanci yan Tijaniya ya ɗau dubi wanda ya fi kowa muhimmanci a cikin su daraja shine Sheikh Ahmad Tijani ya dinga kunduma mashi zagi aka gaya min ya ma ce yan izala su koma su zauna gefe shi kaɗai ya wadatar a lokacin sheik abdul ya haɗu da 'yan zala kenan me yasa mutane ba sa son gaskiya me yasa mutane suke son rai me yasa son rai ke rufe idanun mutane haka Sheik shek abdul jabbar yake ba wani mutumin da yake ba zai iya kallon shi a idan shi ba ya kunduma mashi zaki ta ina gyara hadisan annabi yake da dangantaka da wannan annabi ya ɗaukaka mafi ɗaukakan ɗaukaka akan wannan uslubin wa naka la'ala hulukin azim in za a tashi hadisan annabi sai an biyo ta nan wurin sai an tada mutane hankali sai an yi hayaniya ba iyaka sai an dogara akan wahami da san rai da zato da tsammani da kwakwalwa da sauransu a je makaranta mana ya karatu a wurin malamai to waɗannan su suka kawo mu yadda muke a yau a tace eh, mahallin niza'i mahallin jayayya a nan ne waɗannan ne suka kawo mu a yau yana zagin su suna zagin shi dukkansu ba mai daidai dukkansu ba mai daidai kowa yana so ya ya ɗaukaka akan ɗayan ai shi dan shi'a ya kamata ya zama eh, ne misali a nan wurin ne samfuri shi ne abun nunawa ba wai ya goyi bayan wannan banda wancan ba abadan shi ya kamata ya fitar daban ne ya zama tsaftatacce tsarkakakke ya nuna samfurin musulunci wanda yake shi ne shi in kara annabi ne kai sai ka kara annabi dan da uslubin ahlul bait alaihi wanda manzon Allah Muhammad alaihi afdalu salawatul musallin shine limamin su ni ina yin mu'amala da kowa zan iya yin mu'amala da kowa sai in shi ya zama muƙassir ya jefar da ni ya kore ni ni abokin ɗan ɗariƙa ne sai in shi ya kore ni ya kore musulunci na kuma ni abokin ɗan izala ne da ɗan salaf sai in su suka kore ni suka kore musulunci na ba na duk abin da mutum zai faɗi ya faɗi zan je wurin nan izala in ya yiwu in bai kore ni daga masallacin shi ba in yi mashi sallama mun yi ce ya zan yi an samu ka sallama kai ai dan shi'a ne dan shi'a da banar kafiyar da banar zindiki <laughs> zan ce mace ni ba ni ba ni dan shi'a ne <laughs> ba musulmi ne ce a ah, kai ba musulmi ba ne kana da alkur'aninka daban in ce mashi a ah, alkur'ani na irin naka ne to karanto man daga alkur'anin ka yanzu sai ce mashi bismillahir rahmanir rahim alif lam mim zalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin ci a'a ina da ɗayan to zan yi zane ina da ɗayan ce wanda ɗaya ce alkur'anin ka na biyu alkur'anin ka guda biyu ne taqiya kake yi wannan wanda ka karanta mai irin nawa ne ina na din in ce mashi ba nawa wannan shine nawa to baka imani da annabi Ya na imani da annabi to me annabi ya ce faɗi ma abu ɗaya da annabi ya ce sai in ce mishi annabi ya ce alkhulafa min badi na ashar ce a ah, ya kake wannan littafin ya yake ce a ah, littafi na haka ya ce nima kuma ya ce al-islamu ya jubu ma qablahu kullu ma qabla al-islam majbubun bil islam haka annabi na ya gaya mu ya ce man la darara wa la dirara fil islam yaushe gari ya kake duka wa'annan hadisai mun sha'a ah, hadisai na ne nima sai in ya kore ni Zan je wurin dan dariga ya mashi sallama ya amsa ma in tattauna tare da shi akan musulunci wanda ya fahimta haka ne ba ruwana da gaba da wani sai in shi ya gaba da ni abin da nake so shine haɗin kai da zaman lafiya a cikin al'ummar musulmi to waɗannan ababen su suka kawo mu ya zuwa ga inda muke a yanzu wayannan ababen da sheikh abdul jabbar a bangare daya da masu eh, gasa da shi a ɗaya bangare suke yi wa ana dintuhu dintu a sheikh abdul-jabbar kama dintu munafisihi dintuhum jami'a na soki sheikh abdul-jabbar kama yadda na soki masu takara da shi masu gasa da shi na soki sheikh abdul-jabbar kama yadda na soki masu gasa da shi na soke su ga baki da to ina muke a yau da na ce wa'annan su suka mai da muke a yau Shi ne rigima ta huru ta huru ta huru ta ruru wutar rigima ta ruru sosai a cikin kano har saura kaɗan a yi yaƙi a yi karan battar ƙarfe saura kaɗan aka shiga masallatai kafin nan tukuna eh, saura kaɗan a yaƙi lokacin da sheik abdul jabbar ya yi hatma mutane suka bumbunto suka yi tarayya da shi a cikin wannan muzahara ta hatma ba a sani ba kila da yawa daga cikin wayannan mutanen 'yan siyasa ne tahqiq ne zai bayyanar mutane da yawa a nan kasar ba a tahqiq ba a bincike ba a damuwa da abubuwa idan sun faru amma a ra'ayina zai iya yiwa da yawa daga cikin waɗanda suke cikin wannan muzahara ta khatma ba abin da ya dazu da Sheikh Abdul Jabbar ko a ra'ayi ko a akida ko a dariƙa ko a abin da ya kama da wannan sai in Allah ya yarda yana haka bincika za a gane wannan kaso mai yawa daga cikinsu za su iya zama 'yan siyasa ne wanda suke so su yi amfani da sheik abdul jabbar saboda su cimma manufofinsu na siyasa kuma wannan tajriba din muna da ita a wasu gungu daban-daban na mutane wasu kungiyoyi ga IMN nan ban so magana kan IMN a yau wasu daga cikinsu sun fara zaki na wasu daga cikinsu suna sa bakinsu akan abin da yake faruwa jahilai ga baki ɗayansu zai yiwu a harbi a kafa na 46 wannan in yi magana a kan yan IMN dangane da Sheikh Abdul Jabbar da wani abin da suke faruwa yanzu amma yau a kan Sheikh Abdul Jabbar ne wato kenan kamar ina sa su a notice cewa su yi duk abin da za su yi yanzu <laughs> da yake dama su hayaniya tana son hayaniya ba sa son zaman lafiya sannan suna magana a cikin jahilci to su yi abin da za su yi a yau gobe Allah ya rana su za ta zo daga gare ni da yawa daga cikin da suka bi shi a khatma a rannan za su iya zama 'yan siyasa za su iya zama abota maslahohi ba su da alaƙa kwata-kwata da asabul kafewar rake, kuma za su iya haifar da kowace irin rigima a wannan wurin saboda manufofinsu mun san haka yana faruwa a ƙungiyoyi daban-daban in kana so ka zama shugaban mutane ya kamata ka gane wannan man nasaba nafsahu nasi imaman falyabda bi ta'dibi nafsihi wanda ya nada wanda ya nada kanshi jagora ga mutane to ya fara da ladabtar da kanshi tarbiyyantar da kanshi horar da kanshi ya sani duk da yake kila Sheikh Abdul Jabbar ya san cewa akwai 'yan siyasa da suka shiga cikin taron Khatma din shirin kuma kila ya bunƙasa maimakon ya faɗaka kila bunƙasa ya yi saboda lokacin da aka takatar da shi sai ya ce kowa ya je ya rajista wannan shine hint ake ce wannan sake ce mai hint ishara kanana kananan abubuwan da ba a ba su muhimmanci wanda kai ya kamata ka ba su muhimmanci sai ka istin istinbatin abubuwa masu yawa daga ciki sai ya ce ku je ku yi rajista shekara biyu ce kawai ta rage to kuma akwai alama shi gwamnan ya fahimci wannan yaren siyasa tunda a cikin abin da ya zaɓe ya mashi raddi a kai ya ɗauko wannan ya ciro wannan abin da ya bari na rajista ya ce su ma suna rajista ya mashi mai da mashi martani kun gane abin da nake haka mutane su lura su gani baka san iyaka waɗanda suka shiga cikin wannan taron khatima din ba Allah kaɗai ya san masifar da ya kautar mana da ita shi Allah azza wa jalla din to shine sai aka zo aka dakatar da shi to kuma bayan da aka dakatar da shi din Allah kaɗai ya san masifar still da Allah ya kautar da mu ya kautar daga gare mu dan kila da za a iya rusa gidan shi gwamnati kenan da za a iya rusa gidan shi a rusa masallacin shi a rusa makarantun shi an ga to kuma da a ce haka ya faru da ba san abin da zai biyo baya ba kun gani kila wasu ma za su iya sawa a yi haka din domin rigiman ta faru din dan siyasa ba ka san komi yana iya yi don saboda ya samu mulki kun ga rigingimin yan sas forces nawa ne suka shiga cikin wani rigingimin yan sas suka maida ta abin da ta koma waɗannan su nake kallo irin wa'ina su nake kallo sai in dinga ta'assufi ina bakin ciki mutane sun fi son kallon kishar bawo fata zahir waje ba su ɗantalawa ba su fasawa su shiga ciki su ga menene a ciki menene a bayan fage menene behind the scenes ba sai rikici ya kaure gari ga baki ɗaya ya ƙone ya shafi duka ƙasar kano ta koma wata borno ko abin da ya kama da wannan sannan kuma a shekara da shekaru saboda wannan abin da ya faru da kashe kafin jaba a shekara da shekaru ba zaman lafiya sai tashi hankali a cikin kano wani sabo sannan to na ji wata fira da aka yi a bbc hausa da dr tahar inda yake cewa shi sheik abdul jabbar din yanzu an ba shi dama ne ya amayar da duk abin da yake so ya amayar tukuna sana san abin da za a yi mashi zan zo kan wannan gaba insha Allah to lokacin da aka dakatar da shi din ya fara cika bakin har yanzu cewa shi bai da arha tsada yake da ita kuma duka-duka shekara biyu ne kuma don saboda an dakatar da shi bodare ne aka danne a ka shi ya mafi iya rubutu zai shiga cikin library in shi ya rubuta abin da yake wannan abin da zai rubuta sai ya yi kaza kaza kaza kaza da sauransu to daga baya dai aka ci sa'a aka samu wasu kila suka bashi shawara ya ce a kwantar da hankali ya ƙi ya je masallacin juma'a ya tsaye da karatun nashi ya ce shi ba zai rigima ba sannan ya ce ya fara roƙon gwamnatin ya fara ce mashi gwamna mai adalci khadimul islam a sake dubawa dai a gani ba a fahimce shi ba ne kaza kaza waye mutu waye rai wannan ɗin kan kanshi yana da kyau ko ra'ayin shi ne ko ba ra'ayin shi ba ne wannan abin da yana da kyau kuma ya bambanta shi da imn ya kuma nuna shi ba imn ba ne sai na zo zama na 46 insha Allah amma a nan wurin kawai ishara kuma ya kamata a ce wannan ya ba su haushi su IMN nan dukkansu jirgi ɗaya ya kwaso su amma suna da bambanci guda biyu bambanci na farko shine Sheikh Abdul Jabbar duk abin da yake ga baki ɗan shi ya yarda shi ɗan Najeriya ne kuma baya da nufin hamɓarar da gwamnati ya kafa tashi ta kanshi shi na biyu kuma shine wannan da ya kai makwara aka kai shi bango to sai ya rusuna su imn za su ce za su dauko kibiya ne to shi wannan din abin yabawa ne sheik abdul jabbar a wannan abin da ya yi ya kautar da masifa da allah kaɗai san girmanta kuma tana iya yiwuwa wannan ne sa ita gwamnatin kano din ta canza ra'ayinta kila wannan ya taimaka ba mu sani ba kila abubuwa da yawa suka taimaka amma kila daga cikin su din akwai wannan abin da sheik abdul jabbar ya yi Shi ne ya gane iyakar shi kuma ya roƙa tana iya yiwuwa lauyoyi sun gaya ma gwamnatin cewa idan da zai je kotu to da zai yi nasara a kanta kila lauyoyi sun gaya ma gwamnati wannan cewa ba ta da wannan hakin na ta hana shi ya fada ra'ayin shi to anan ne nake zuwa wajen zan zo ga wurin dr anwar dr tahar inda yake cewa daga cikin abubuwan da na ji ya faɗi ya ce akwai manya-manyan jami'an tsaro na ƙasa daga abuja waɗanda suke suma ma suna cikin suna bibiyan wannan abu kun gani ko mutane ba su sani ba su wane ne waɗannan manya-manyan jami'an tsaron shi kaɗai san abin da yake faɗi su wane ne suke ba da gudunmawa daga abuja A kan rikicin ko ya ƙara bunƙasa ko a dakile shi allah kaɗai ya sani sai su amma ba su san wannan ba su abin da suka sani kawai shine a yi hayaniya a yi rikima idan muna faɗin abin da muke faɗi mu namu ba sa gane me yasa muke faɗin abin da muke faɗin sai abin da suka so su aikatan sun aikata shi ya yi consuming nusu ya haɗiye su tukunna sannan idan suna da tunani kila za su zo su fara tunani to yanzu ita gwamnatin bayan wannan sai ta kamar canza ra'ayi sai ta ce to a zo a yi mukabala da yawa daga cikin mutane sun riga sun nasartar da ɓangarensu a wurin muƙabalar sun riga sun hukunta cewa muƙabalar ta riga ta faru kuma sun ayyana mai nasara maimakon su bakin ciki su kuka akan cewa an ce ya zo a mukabala wannan shine ra'ayina ne abin bakin ciki ne abin kuka ne ya kamata al'ummar musulmi ta tsaya ta kuka makanta akan cewa abin ya zo ya zuwa ga nan na farko banda gamsuwa akan cewa mukabalar